Allah za mu yanzu da littafinmu na gaba shine maurid al-zama'an al qur'an muna cikin bayani kada a bance akan ababul hazm kuma ababul hazm din ma ababi na farko shine al-hazf min fatihatil kitabi hazfin fatiha sannan suratul fatiha za mu ga ayoyinta ba yawa bane da alif din da aka hazafe duka dukan ga kirga za ga ba su da yawa baya wuce ka ce alif din ar-rahman an cire shi a bismillah an cire shi a ar-rahman ar-rahim akwai alif din maliki yawmiddin shi ma an cire akwai alif din alhamdulillahi rabbil alamin an cire sai alif din sirat waɗannan su ne kadai alif din da zaka iya kirgawa an yi hazaf din su a cikin suratul fatiha to amma da yake suratul fatiha uwa duk wani bayani idan akwai wata ƙa'ida da ta shafi wani bayani to zai kawo ka'idar a nan saboda duk sauran su ta shi yasa ya kawo mana ba ka'idar jam'ul muzakkar salih babu inda babu ka'idar da ta yawaita ya bi ta daki daki da ka'idojin ta yi bayani kamar na jam'i jam'ul muzakkar salim da jam'ul muannas salim duk ya mana bayanin ta tsara da yawa a cikin fatiha duk saboda me saboda munasabar rabbil alamina kaga rabbil alamina mulhaqun ne bi jam'il muzakkar salim don haka daga nan sai malam itilaki ya ga mana dukkan ka'idoji na jam'ul muzakkar salim to wannan shine abin da malam ya mana anan mun yi bayanin haka ya kawo mana farko fir rahmani ya kawo mana hazfi na arrahmani haka nan ya kawo mana hazf na jam'ul muzakkar salim da jam'ul muannas salim ya kawo mana cewa idan suka zo musaddad ko mahamuzu idan musaddad ne to ana yawan isbati idan musaddad idan musaddad ne ana isbati idan mai hamza ne shi ma mafi yawan musayi sun yi isbati da jam'ul muzakkar salim shi kuma jam'ul muannas salim ana hazzafe su duka to ya kawo mana wannan sai da yanzu ya kawo mana wasu ka'idoji da wasu gurare da aka yi sabani kamar da yace wanzu ya kawo mana kuma eh, zil alifaini jil alifaini wanda ke da alif biyu da inda aka haddace shi wanda su muka karatun su jiya to ya kama na inda aka yi sabani gurin wa fi siradin khulfuhu wa sau'at wa anhuma rawdati qul wal jannat zaman muka tsaya to za mu tashi wa bayyanatin minhu summa fakihina dan za mu tashi insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المخلف رحمه الله وبينات منه ثم فاكهين كيف أتى وكانفطار كاتبين نعم malam ya ce wa bayyana tun min hutun mafakihi na kaifa a sha wa wannan duka matsufin ne akan abin da ya gabata menene ya gabata wa fi siraɗin kulfuhu da haka kulfuhu saɓanin yana koma ga abu dawuda an gane domin can ya kawo ya ce wa asbatar tanzilu ula ya bi sati duk maganganun da ya kawo na tanzilu ne na abu dawud sai ya ce wasu yin siradin shi abu da abu da shi ya kawo sabani a gurin siradin da sau'atin sannan kuma aka samu sabani gare su su su biyu da abu dawuda da abu amrin ne wa anhuma rawdatu ta wal janna wa bayyinatin minhu thumma fakihina Kai fa'ata wa fin fitarin katibina duk waɗannan nasu ne su su uku su su biyu an samu saɓani ga Abu Dawuda da kuma Abu Amr a waɗannan kalmomi rawdat wal jannat da bayyinatin minhu da fakihina kai ata da kuma katibina na suratul insidar bayyinatin minhu ita ce ta suratul fatir an gane ko inda yake cewa fahum ala bayyinatin minhu an gane mafi yawan ƙura suna karanta shi hum ala bayyanatin minhu wa hum ala bayyanatin minhu to masu karanta shi ala bayyanatin kaga alif mahzub sannan kan wance galibi duk inda kaga an yi sabanin qira'a ne da alif to za ka samu alif din mahzub ne domin hazzafe alif din shike ba da damar a samu damar karanta wutan qira'a kamar maliki yawmiddin kaga maliki yawmiddin alif din an cire an yi sabanin qira'a wasu karanta maliki wasu karanta maliki kaga idan aka hazzafe alif to kaga waɗanda ba sa karanta da alif ya zo musu daidai waɗanda ke karanta da alif sai su yi ilhakin a matsayin alif ja amma sabanin da a rubuta shi maliki da alif kaga waɗanda ba sa karanta da alif kusan an cire kira to haka nan shi ma nan irin su fahum ala bayyinatin minhu da bayyinatin minhu kaga idan ba a cire alif ba kaga waɗanda suke karanta shi bayyinatin kira su ma ta samu shiga to da haka wannan kenan shi ma sun kawo sabani cewa wasu masahir an rubuto su da isbatil alif ɗin wasu kuma bidoni alif haka nan fakihina fakihina kaifa ata duk inda zo inna ashabal jannati laysa fi shughlin fakihuna wa na'matin kanu fiha fakihina fakihina bima atahum rabbuhum an gane ko haka nan na suratul mudaffifin an gane inda yake cewa wa idan qalabu ila ahlihim qalabu asalan sa fakihi ne hafsu shi kadai kana ta ta fakihi ne kaga kirar hafsu shi ma da wannan tira ali ba kaga ba za ta shigo ba da sai dai kirar fakihi ne ta shigo an gane shi ko abu amrin duka faki yanda hafsu yake karanta a mudaffifin haka yake karanta a dukkan fakihi ne sai ce inna sahab abu ja'far al-madani sai ce inna sahab al-jannati lawa fi shughulin fakihuna wa na'matin kanu fiha fakihina an gane ko fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azaban jahim haka abu ja'far yake karanta don bai ta ma ni sabanin karatu shi sa ce kaifa atawa fin fitarin hatibina haka nan suratul infitar kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna alaykum lahafizina kiraman katibina akwai wa inna lahu katibuna kaga shi bai cikin nan to wannan na infitarin katibina shi suka rawaito sabani to anan mala ya gaya mana cewa abinda ake ma'amulun bihi waɗancan guda biyu bi isbatil alif wallazina amanu wa amilu salihati fi rawdatil jannat duk da cewa an samu sabani daga malaman biyu Abu Ja'far da Abu Amr ai Abu Dawud da Abu Amr to amma karanta wancan bil isbati shi yafi karfi waɗannan kuma da bayyanatun minhu da fakihina da finfidarin katibina so ko ma'amulun bihi shine hazful alif to da kada abin ce wannan mun zo insha Allah za mu nemo su a yanda za mu zo duba alqur'ani sai abu na gaba ka kuma duk waɗannan kalmomin har yanzu ma yana alakanta mu ne da jam'ul muzakkar da jam'i ko da jam'ul muzakkar salim ko jam'ul muannas salim saboda abin da ya yawaita a wannan bayani na suratul fatiha shine ka'idoji da jam'ul muzakkar salim da inda suke da istisna'at da inda suke da wasu abu kamar haka duk su ya kawo mana to da nan ma ya kama da shi min babil istisna'at ne domin can ya ce mana duk salimul jam'i ana cire masa alif haka ne ko to da haka wannan amma ire-iren waɗannan an yi sabani wannan an yi sabani cewa akwai magana biyu waɗannan wasu kuma wani ya rawaito abu dawo da ya isbatin wasu kamar da suka bata to yanzu wannan da za mu tashi kuma na abu amrin ne gashi nan ومقنع بآية للسائلين آيات to shi kenan da sun da kira ta yi wa muqli'un bi ayatin lisa'ilina wa athbata at-tanzil ukhra dakhilina na'am wa muqni'un bi ayatin lisa'ilina muqni'un shine littafin Abu Amr Abu Amr ad-Dani da Abu Amr ad-Dani ba da Abu Dawud ba yayi isbatin alif aya hazfin alif an gane a ayatun nisa'ilina laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun nisa'ilina ana nufin alif din da ya biyo bayan yawo amma alif din da ya biyo bayan alhamza shi wannan sabi saboda alif din guda ɗaya ne sabin alhamza ba a alif alhamza ba a bisa alif ba to nan alif ne shi yana to ayatun din nan ba adan ya shine abu amr ya haƙaito hazafe ta kuma kun ga haka kai ya je da kira'ar ibn kathir ibn kathir na karanta la karkana fi yusuf wa yuqati ayatul lisailin ayatul to kaga hazza fi alif yayi daidai a nan shi sa yurjarat al masahib ala al hazza wa athbata tanzil ukhra dakhirina tanzil shine littafin abu daud shi kuma ya rawaito da isbatin dakhirina ta karshe a alqur'ani ita ta yadda Allah yake cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Abu Dawud ya isbatun wannan amma wanda ba wannan ba suna can bisa ka'idan nan ta jam'ul muzakkar salim ko jam'ul muannas salim an gane ko kamar da yake cewa kullun atawhu dakhiruna haka nan inda Allah yake cewa walillahi yajru alam tara anna Allah yajru lahu ma fi samawati عليه سوى يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون وهذا ديك داخرون أبو دك وأنا سمى هزوفين أما وأنا تكرشي إتسي أبو داود يروي إثباتا kuma kada mu mance har yanzu ana bisa kaɗa layi saboda dukkan su jami'i ne kuma bayanin da muke yi akan jam'ul muzakkar salim ko kaga na farko da ya kawo na Abu Dawud Abu Amr jam'ul mu'annas salim ayatun lissa'ilina ayatun din yake magana ba lissa'ilina ba haka nan wannan shi ma muqni'un dakhirina jam'ul mudhakkar salim haka nan wanda za su taho na'am وبعد واو عنهما قد أثبتت لدى سماوات بحرف فصلت وحذفت قبل بلا اضطراب في كل موضع من الكتاب نعم mala ya ce wa ba da wawil anhuma kaga anhuma yana nufin abu amarin da abu dawud kad usbitat sun tabbatar da alif ba'da waw lada samawatin a lafazin samawa kaga samawa jam'in muannas salim ne shi yasa ya shigo nan tare da mu sannan kuma zul alifaini yana da alifaini guda biyu haka ne ko kaga ya kama na bil alfaini a can ya kama na cewa abu dawud ya isbatin alifin farko a ilin su ya satin da su katin alif alifin awal da shafi alif sani haka ne ko to a nan kuma sai kawo da abu dawud din da abu amur sun yi isbatin alifi na biyu sun hazzafi alif na biyu a gurin lafazin kalmar samawati shi ma a wuri guda ɗaya shine bi harfi fusilat a suratul fusilat ولا إنكم لتذكرون بالذي خلق الأرض في يومين إنك فقضاهن سبع سماوات في يومين بعد واو دين وا أكي إثبات الألف أما كما باين وأنم بعد إن أكي إثبات الألف السماوات an gane ko fasawahunna sab'a samawatin Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna an gane ko haka nan da irin su sab'a samawatin dibaka duk samawatin gaba ɗaya mahzuful alifai ne sai ta fusilat ita kadai fa qadahunna sab'a samawatin ita ce ta zo bi isbatil alif thaniya kadai amma na farkon mahzuf sai sai ya ce wa huzifat qablu bil istirabi an cire alif din qablu alif din farko bil istirabi ba tare da wani kokonto ba fi kulli mawdi'in min al-kitabi a kowane bigire na littafi to alif din nan ta farko mahzufa na samawat haka nan alif ta biyu ma mahzufa fi kulli mawdi'in in banda suratul an gane wannan ko na'am sai ce وأثبتت آياتنا في يونس ثالثها والثاني نعم والحق نعم قال وأثبتت ayatunal harfani ayatuna kalmar ayatuna kaga ayatuna shi ma jamul muannas salih yana cikin ka'idar da ya ba mu can ayatuna akwai ayat akwai al-ayat an gane ko akwai ayat wa yubayyinu Allahu lakumul ayat tilka ayatul kitabil hakim kaga ayatu daban anan wanda yake bukata shine ayatun akwai kuma ayati alam takun ayati tutla alaikum duk waɗannan suna cikin wata ka'ida wacce ta saba ma ka'ida ita ce ayatuna wacce aka idafanta ila da mirin ya tuna an gane yace to ayatuna bisa ga ka'idar da muka kawo can waja'a aidan anhum fil waja'a fil harfain nahwu sadiqati was-salihati sabirati qanitati kaga wannan duka zul alifain da ka jam'ul muannas salim mai alifain ana hazzafe alifain gaba daya an gane istisna'an sai ka mana wannan cewa irin su ba katin da ya bi satin kaga istisna'i ne abu dawud sai isbatin alif din farko ya hazzafe ta biyu maimakon a hazzafe duka biyu haka nan ma lada samawatin na suratul fussilat Haka shi ma ka'ida a cire alif din guda biyu kamar da aka cire na duk sauran da inda jama'ul mu'annas salim to amma istisna'an sai aka rawaito cewa wannan ta fussilat an yi isbatin alif saniya an cire halifin ula ala ka'ida to haka ita ma wannan ayatuna ayatuna ka'ida a hazzafe alif din aya suna ya alif din da ya to amma anan sai yace wa usbitat ayatul harfani ma'ana an yi isbatan alif din ayatuna a wuri biyu shine ma'ana harfani harfani wuri biyu aka yi isbati wuri biyun kuma gaba su suna cikin surati yunus fi yunusin a cikin surati yunus a cikin surati yunus sun su ne salisu hawa sani ta uku da ta biyu da haka ayatuna da ta zo ta bi a suratu yunus ma sabitatul alif haka nan ayatuna da ta zo ta uku ta suratu yunus ita ma sabitatul alif amma ta farko da ta hudu da ta biyar da ta shida duka mazumatul alif na suratu yunus kenan sannan duk sauran surorin an samu ayatuna to alif din mahzum an gane ko kamar nan yadda yake cewa na biyu shine da yake cewa wai za ta tula alaihim ayatu na bayyanatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana qala alladhina la yarjuna liqa'ana bi qur'anin ghairi hada shine wai za ta tula alaihim ayatuna kaga wannan take ta biyu ta ukun ta shine wa idza azaqna an-nasa rahmatan eh, ina wa idza a an-nasa rahmatan ba'da darra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina wannan take ta uku to wannan su aka isbatin alaihi kafin akwai ta farko inda yake cewa annal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina kaga wannan ta farko ita hukuncin tana tare da duk sauran ayatina mahzufun alif mahzuf mahzuf haka nan akwai ta wannan ta bi muka ɗebe ta bi da ta uku ko to ga ta ɗaya akwai ta hudu kuma ta kisa ta nuri inda yake cewa fa kallabuhu fa anjaynahu ومن معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين هذا فأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا جد شهدوا إذا ما تفيه إلى تفركوا هكذا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا هكذا بآياتنا إتما إتتي تنوى تبيع أنقاني كو هكذا سيئن يكي سوى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا أنت تشدع دو وأنا مهزوكي تبينا كوي su kadai da ka rike su fi yunusin salisuha wa tsani da ka mun zo za mu ga yunusin salisuha wa tsani sai mu ga sauran saura mana mun tino mala saura mana mun tino kawai sai ne sai ba tambi to har akwai matsala ya tunda bai yi muna cin karatu fatsan mu je abu ya tsaya minti ashirin da uku muka a wannan to muna da minti ashirin da uku da rage to lama su bari mu ɗauki waɗannan baiti biyu sai mai duba wallahi na'am والحذف عنهما بأكالون وعن أبي داود فعالون كيف أتى, كيف أتى ووزن فعالين كلا وعنه سبت جباريين جبارين نعم ما لا يتي والحذف عنهما كذا عنهما يعود إلى أبي أمر وأبي داود وحيث جاء وحيث ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح معدان رسم في إن يتي عنهما فابن نجاح معدان يتي والحذف عنهما بأكالون akaluna sun ittifaqin hazafi alif kada mu mance akaluna jam'ul muzakkar salim ne duk abin da zai kama nan ko da jam'ul muzakkar salim ko ko jam'ul muannas salim an gane ko to da haka Abu Dawuda da Abu Amr sun ittifaqi hazafi akaluna an gane ko akaluna lisuhur sama'una lil kadhibi akaluna lisuhur ya ce ah, sun yi tufafi hasbu akaluna wa ana bi dawuda fa fa'aluna abu da duk wanda ya zo ala wazin fa'aluna kaga kamar irin su sama'una kaga tafiyar su guda da akaluna sama'una an gane ko da sauran ire-irensu sai ce kaifa ata diyan da ya zo diyan da ya zo inda wazin fa'aluna ne wa wazin fa'alina kullan nan wazin fa'alina irin su tawwabina innahu kana wanda lahi bu tawwabina haka nan innahu kana lil awwabina ghafura duka suna cikin fa'alina na Abu Dawuda wa an husabtu jabbarina amma ya isbatin jabbarina duk da cewa ita ma fa'alina ce shi yasa yace wa an husabtu jabbarina za ka ga jabbarina fa'alina ce amma Abu Dawuda asbataha to insha Allah za mu tsaya a daidai kan wannan gaba abin da ya saura mana kaɗan ne manqul sai mu kammala suratul fatiha daga nan kuma sai mu shiga alhasbu min suratul baqara da ka wannan shine za mu ɗauki masahin kamar masahin ba kawai su da ko an kawo su kauce to shi kana to a ɗauka a duba musamman a duba masahin ɗin da suke namu da waɗanda na nan gida da namu na waje da a duba a duba mana bayyana na surati fatir شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة كو على بينات منه musamman a duba mana masahin ɗan da kalon da na shu'uba a duba musam ɗin shu'uba suke da jami'i saboda na hafsu ba ka fahimta kuma da babu alif ɗin da dama shi alif hum babu alif aka cire amma maka duba musaf din shu'uba da musaf din warsh da musaf din qalun waɗanda suke ƙasa to za mu ga alif din mahzufa ko sabita akwai shu'uba ko ina musaf din shu'uba ai qalun ne duba qalun sun sai alif mahzufa ko yawa alhamdulillah to ku duba mana na shu'uba akwai musaf din shu'uba ko an fito da shi ko ba fito da shi ba musaf din shu'uba wani ja haka yawa shi a duba mana bayyanatin min a ciki a ga ya akai da ita yawarzuwa mana faki hula ina saban jannatin lema fi shigulin faki hula wasu kuma su duba mana na suratu wattur faki hina bi ma'a ta hurabu wasu ramazuwa mana na suratu dukhan an gane wa na'amatan kanu fi ha faki hina wasu mana na suratu mudassifin an yi hazafin ta kotu alhamdulillah an duba mana na ko banyi na fi milhu ma'azu to a duba mana faki hina na yasin إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون ونعمة كانوا فيها فاكهين نعم da an yi hazarin su gaba dai ko na ba mu da ya shiga shi ma kamata ba mu samu shi insha Allah sai mu tafi an duba mana fakihi da fakihuna ko sai mu tafi katibina kiraman katibina kiraman katibina duba muna na? to a duba mana su ya isbati ba? isbati aka yi a kiraman katibina? wannan turkiya wannan ba al'akari ne wannan turkiya mu gama kuma matsala ne ne to ne na la'akari ne shi muna amfani da shi ne don mu ga alamun musam da suka saba ka'ida domin sai kaga irin su zaka san lalle ana iya saba ka'ida a maka kuma ga shi zahiri mun gani an ga kiraman katibi da bil hazfi ko a masahibul mu'tamada za ku gaishe bil hazfi ba irin musab din da Turkiya ba sai a duba mana suratul anbiya ta kuma ya akai wa inna lahu katibuna wa inna lahu katibuna sai wa haramun ala qaryatin ومن يعمل من الصالحات من ذكر وهو مؤمن وإنا له عاتبون ألف yau a sun da kaga alif din sa mahazo an gane shi ko to wannan dama kan ga shike bisa ka'ida ma asalan tun da ya riga ya ba mu ka'idar jam'ul muzakkar salim to duk inda jam'ul muzakkar salim yake sai zo mahazufi to me yasa ya kawo mana wannan shine tambaya me yasa ya kawo wannan me yasa ya kawo wa fin fidarin katibina saboda sabani Allah ya samu sabani su su biyun duka sun ce wasu masahib da hazib wasu masahib da isbat a wannan to da aka fa'idar sanin irin wannan sabani ko da za ka ci karo da wani musab da ya isbati a wannan wuri to yana da waje an gane ko saboda an ce an rawaito sabani a daidai wannan wuri amma kaga irin wa inna lahu katibuna dama ba rawaito wani sabani ba to kaga da kaga musab ya cire alif ana akwai matsala akwai musab na Eh, libya akwai musabul jamahiriya na libya yana da kyau wannan za mu same saboda wasu gurare da dama inda ya shahara ana azabi za ga shi ya yi kuma an ka bibiya za ka samu yana da madogara a nan to kaga irin wannan shi zai taimaka mana sosai gurin karatun da muke za mu ga duk inda kaji an ce an yi sabani to galibi za ka san ka samu sai takwas ɗin tafi da azabi to shi zai tafi ga ɗaya ra'ayi to kaga nan zai taimaka mana mu san eh lalle wannan ra'ayin mamulin ne kaga shi ba irin na turkiya ba ne tunda na dogiya bai da wata madogara amma shi duk inda kaga ya saba ma sauran masahib a rubutu to za ka samu da ba akwai kaula ne shi ya dauki da kaula to kaga wannan wala ba an gane wannan ko to sai mu tafi ayatul lisailin laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatul a duba mana ayatul din nan mahzuba aw sabita mahzuba yayi daidai kuma da mun ci akwai qira'a ta ibnu kathir a a ba shi wanda zai mutu karwa ya yi sabatin ayatu e eh, yana iya yiwuwa yana kuma musamman ba kira su bace tana iya yiwuwa inda mun samu safal jamahiriya da haka duk irin waɗannan ku rike mana su idan mun samu littafin ko wani ya je Kano sunan shi mushaful jamahiriya na misira mushaf ne mai kyau yana da rubutu mai kyau an gane yana da amfani sosai game da abin da ya shafi wannan rasul sai mu tafi wa asbata tanzilu ukhra dakhirina innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina na suratul ghafir a duba mana a ga yaya aka yi isba ya aka rubuta wannan alif nan bil isbati aw bil hazf bil isbat kuma mun yi sai isbatin da bisa ga qaulin abu amr bin abu amr eh, abu daud an gaishe ko to a duba mana sauran su kuma suna nan bisa ka'idarsu wa kullun atawhu da turuna na suratul naml wasu kuma su duba mana wancan ya tafayyau zilaluhu an al-yamini wa shama'il sujadan lillahi wa hum dasiruna duba mana su za ga alif din ta ma'zufi ya ce ko sabida wa kullun atawhu dasirina mahzufi kaga kullun atawhu dasirina mahzufi an gane haka nan shi ma can ويتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داسرون أدوى من ونن داسرون الدنيا تنتي شما محزوزي أنك ياتف ديديكو فسمته وبعد واو أنهما قد أثبتات لدى سماوات بحرف فصلت وذو سورة فصلت أشاف النبي فقضاهن سبع سماوات في يومين وغير أكرمت ألف من نمو دابيو نسماوات an yi isbatin na biyu ko na farko ba an yi hazife shi an ga yadda yake ko samawatin dama ya ce wa usmitar wa ba da wawin ba da wawin aka yi isbati kenan kabilar wawi mahazufi an gane ko to amma bayan wannan duk inda samawatin take mahazufin ne saba samawatin dibaka wasu su duba mana nan wasu duba mana fasawahunna saba samawatin haka na Allahu allazi khalaqa saba samawatin wa min al-ardi mislahunna an gane haka na sama tana da yawa an gane inda yake cewa wasu a kurzi yi yuhus samawati wal arba samawati na da yawa duk aduwa mana samawati za a ga alif ɗin tafi duka mahazufai ne samawatin guda ɗaya aka sami isbati shine na faɗa da hunna haka suke ko to kaga wannan sun tafi daidai ko an gana samawatin ba matsala ko na faƙadahun na kaɗai yake da isbati sauran duka mazubi sai mu tafi wa usbitat ayatun al-harfani mu dawo surati yunus surati yunus inda yake cewa wa qala alladhina la yarjuna illa ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu abashi ba ko idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana wannan take ta uku amma ka bai kan fara da ta farko innal ladhina la yarzuna liqa'ana wa radu bil hayati mu fara da ita ce ta farko sai mu daki daki har zuwa na shida innal ladhina la yarzuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladhina hum an ayatina ghafilun ita ce ayata nawa ita ce aya bakwai a duba aya bakwai ya aka rubuta wallazina an yunus bakwai yi hazafin ko yawa ita ce ta farko dama ya ce ta biyu da ta uku aka yi isbati to mu zo ta biyu ita ce aya ta nawa a nan sha wacce ta wannan eh kawai za ta tula alayhi bukatar farkon shafi aya ta sha biyar an ganta ko ita aka yi an yi isbati ko to ita ce ta biyu an ganta biyu ko ta biyu sabita to mu tafi ta uku dama ta biyu da ta uku yace wasu ne ta ayatun al-harfani salisu hawa sani wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina ita ce ayata 21 a duba ta a gani ta surati yunus an yi isbati ko an yi hazafi an yi isbati to shine guda biyu salisu ha wa sani kuma wannan dukkan masayi saboda ya ce ittafaqa alaiha abu amrin da abu dawo to ba za ka taba samun sabani ga wani mus'haf da mu'tabarun inda ba wasu musamman wannan da ke gairin mutabar ba to waɗannan mun yi guda biyu sai mu tafi guda uku shine watulu alaihim a cikin watulu alaihim na ba'a nuhi akwai fa kazzabuhu fa najjaynahu wal ladina ma'ahu fil fulki wa gharaqna alladhina kazzabu bi ayatina an ganta ita ce ta hudu ya take 73 aya ta 73 isatu nuhi فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا آياتك an yi hazari sai kasan da ita kasa da ita sun ma ba asna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina a duk wannan bi ayatina ta bi kaga ita ma mahzufa ita ce ta biya sai ta shida wal yawma ka bi badalika takuna liman khalfaka aya wa inna katiran minan nasi an ayatina laghafiluna ita wannan ya take ita ma ba. an gansu ko to dama guda biyu kawai ya ce mana wa usbitat ayatul harfani fi yunusin ha wasani an gane ko sai ya ce wal hasbu anhuma bi akaluna wa an hu da fa'aluna da ka idan muka tafi san ma'una lil kadhibi akaluna lis suhbi mu ga guda biyu mu ga akaluna da aka yi a kan shi na Abu Amr da Abu Dawud sannan kuma da sama'una fa'aluna na abu dawud shi kadai to zaka mu duba akaluna lisuhti eh, sama'una lilkadhibi akaluna lisuhti an gansu su aya ta nawa aya ta 42 an gan shi ko kun ga duka guda biyan hazafe ko da sama'una da akaluna akaluna na guda biyan sama'una wanda nasa alaihi abu dawuda haka na akwai arrijalu qawwamuna shi ma fa'aluna arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i fa'aluna aduba mana qawwamuna 'ala an-nisa'i qawwamuna 'ala an-nisa'i na an ga shi aya ta 30 an ga shi ma alif din mazur ko to fa'aluna haka nan eh, a duba mana dawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd na suratul nur طوافون عليكم بعضكم على بعض لقتل الخراسون دقوا أنا أدوى ملكا قتل الخراسون أسورة والذاريات واستوى من طوافون عليكم واستوى من قتل الخراسون أسورة والذاريات طوافون معذوبكم فالحمد لله قتل الخراسون فالحمد إلى الفراسون إلى الفراسون شما مهزوم يوه شما مهزوم سؤالوا من أبو داود فعالينا هنا إلنسو إلنسو irin su awwabina awwabina da tawwabina an gane da kunu qawwamina bil qisti duk waɗannan fa'alina la abu dawud a duba mana su qawwamina mazu ko na'am mahzuf yawa to ruwa mana dayan shi kuma awwabina tawabina eh innahu kana innahu kana lil awwabina ghafura wa atizal qurba suratul isra'i إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساء الكفر فلا لهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ولا سوى توابين بل هو ولا أوابين أخذ فيكم فالحمد لله ياتي وأسبى وعنه سبت جبارين أدوبا من جبارين إن فيها قوما جبارين أقول وإذا بطشتم بطشتم جبارين فأدوبا من ولنا جبارين أبو داود أنت يا إثبات فأدوبا بحكة تتم ثابتين وإذا بطشتم بطشتم جبارين إن فيها قوما جبارين أدوبا من السؤال قالي أني إفراجكم فالحمد لله بطشتم جبارين فا shi ma ya tuwa jiki wannan shi ne karatunmu na yau da aka insha Allah karatunmu na yau mun kammala shi kuma mun dudduba mun ga duk abin da muka kawo ya insha Allah duk wanda ya samu zuwa Kano ko ya samu dan sako a samu na koda musab nan guda daya na almushafin jamahiriyar libya wannan yana da kyau sosai wurin abin da ya shafi karatun nan namu insha Allah Allah ya samu mu har yanzu dai mun kusan karewa da abin da ya shafi jama'ul muzakkar salim da kuma suratul fatiha bi akmaliha sai mu shiga suratul baqara alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nace to bazai magaji azumi ya zo wataƙila za a ba mu wutar azumi ta bayan sallah mu inda yanzu azumi akalla mai shaharin gida An gane allahu alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka mana da alkhairi karatun da aka yi ne, Allah ya tabbata da shi zubatan mu ba ma ainihin fahimtar sa a jiya an manta ya kamata a yi magana kusan wata wata da ake ba su a kamar yadda ainihin uwa suka sani wani abu da muke da su magana masu rikodin da bidiyon da da sauransu duka da wannan kuna aiki don haka ya kamata kowa na Allah sa mutum ya shigo da su da limin nan sai ya je biya a wani dalili insha Allah ta'ala sannan magana da malamin bujiro da kila a ya nan na? za ta mata daga baya ko ne ina yi eh, saboda lokacin azumi ya riga ya karatu tun da kamin nan da sati biyu ka ga duk sarrafa kama da kasar ba za a mm, ke bayan sarrafa insha Allah na haka kamar akwai na wannan ya kamata duk wanda bai da bai shiga wannan group ba sai an kai shi ala rama sai shi sai nan ba sai shigar da shi yana da hanyoyin da muke bi wurin isa da sako ga yan uwa ba su biya sannan kuma in lokaci ya yi za a dawo karatu a Allah za a aika da ainihin sako kamar yadda aka saba insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine karatu na na bakwai daga cikin karatu wannan littafi na mawridin zam'an an yi shi yau lahadi yau lahadi daya ga watan takwas watan musulunci hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1440 wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu watan miladiya watan hudu kenan shekara ta 2019 salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine karatu na